radio hausa voh ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahir rahman rahim masu sauraro kun kamo radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mustapha Adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na biyu a wannan rana da fatan auna lafiya. To abubuwan zamu gabatar muku da yadda Allah a cikin shirin na sun kunshi shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku wasu daga cikin abubuwan da suka gudana a tsawon tarihi a kowace rana daga shi kuma sai labarin duniya. Sai kuma mu kawo muku shirin nan na tsaftar muhalli sannan mu da kiɗe-kiɗen iraniya da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa sa domin sauraron dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ban ɗaya yanzu sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na ko san tare da abdullahi salihu katsina shiri ne dai wanda ya saba ka muku wasu daga cikin abubuwan da suka gudana tsawon tarihi a kowace rana ai sauraro lafiya. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 31 ga watan oktoban shekara ta 2020 wanda daidai da goma sha hudu ga watan rabiu awal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare kukun san cewa shekaru 1378 da sa gabata rana irin ta yau wato goma sha hudu ga watan rabiu awal na shekara ta 64 hijira kamariya yazid dan ma'awuya ya mutu yazidu mahaifinsa ma'awuya dan abu sufyan ya dora shi akan al'ummar musulmi kafin rasuwarsa bayan mutuwar ma'auya yazid ya aikata manyan laifuka akan al'ummar musulmi wanda yasa ba za a taba mantawa da su ba a cikin shekaru uku da ya yi a matsayin sarkin daular bani umayya a shekara ta farko ya kashe imam hussein jikan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a karbala da ke iraki sannan a shekara ta biyu ya halasta wa sojojinsa yin abin da suka ga dama a birnin madina har tsawon kwanaki uku inda suka kashe mutane kimanin dubu goma sannan da ƙarshe ya tura sojojinsa suka ƙona ɗakin ka'ba mai alfarma a shekara ta uku kafin halakarsa rana irin ta yau a shekara ta 64 hijira kamariya masu saurari kun san cewa shekaru 64 suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan oktoban shekara ta 1956 sojin kasashen ingila da faransa suka auka wa kasar masar da yaƙi inda da farko suka mamaye tashar jiragen ruwa ta port said a lokaci guda kuma sojin isra'ila masu kama mai wasu yankuna na kasar masar a hamadar sina har zuwa bakin tekun akaba da kuma mashigar ruwa ta suez waɗannan ƙasashe sun aukawa ƙasar masar da yaƙi ne bayan da shugaban ƙasar masar na lokacin jamal abdulnasar ya shilanta mashigar ruwa ta suez ta zama ta ƙasa kafin haka ƙasashen faransa da ingila ne suke iko da wannan mashiga sai dai sojin ƙasar masar sun nuna turjiya da ƙarshe kuma aka tsagaita buɗe wuta wa juna majalisar ɗinkin duniya ta jibge sojojinta a bakin mashigar ruwa ta suez da ƙarshe aka mayarwa ƙasar masar iko da wannan mashigar ruwa da ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru 36 suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan oktoban shekara ta 1984 wasu masu gadin prime minister kasar india a lokacin indira gandhi suka kashe ta har lahira masu gadin prime minister mabiya addinin sikh ne kuma a daidai lokacin prime minister ta bada umarni ga sojojin kasar da su kutsa cikin wurin bauta na masu addinin sikh wanda ke yankin punjab na kasar ta india bayan samun labarin cewa suna tara makamai a cikin wurin bautar nasu da nufin yin bore da kuma kafa gwamnatin mabiya addinin sikh a yankin mabiya addinin sikh a india dai ba su ci kashi biyu cikin ɗari ba kuma mafi yawan su suna zane ne a yankin na punjab indira gandhi diyar nira gandhi ce prime minister kasar india na farko bayan samun yancin kai daga hannun turawan ingila sannan ta zama firaminista a shekara ta 1967 wato shekaru uku kafin rasuwar mahaifinta sai kuma bayan kashe ta an naɗa ɗanta a rajib gandhi a matsayin magajinta assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke nan birnin tehran a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. masu aro sai ga zama domin aji labarin duniya da ni Mustapha Adam zan gabatar muku. Labarin duniya da farko ga kanunsu. mabiya tsarin addinai a iran sun yi tir da maganganun batunci ga musulunci na shugaban ƙasar faransa an tsaye da cewa ranar 15 ga watan nuwamba ne za a yi bikin rattaba hannu a kan jejeniyar sulhu a birnin khartoum na ƙasar sudan motocin da kamfanin iran kuduro ke kirawa a bana sun kai 285 to yanzu sai ga zama da mu a saurari cikakkun labarun duniya mabiya tsaron addini a iran sun yi tur da maganganun batunci ga addinin musulunci da shugaban ƙasar faransa ya yi a wani taron manema labaru da shugabannin tsaron addinin suka yi a nan tehran a yau asabar da suka hada da kiristoci mabiya addinin zorosta da kuma yahudawa sun nuna kin amincewarsu da cin zarafin duk wani abu da addinai suke girmamawa a ƙarƙashin fakewa da sunan 'yancin tofa albarkacin baki, har ila yau shugabannin tsaron addinan sun yi kira da a rika girmama juna sannan kuma suka bayyana cewa 'yancin tofa albarkacin baki baya nufin cin zarafin wasu wani sashe na bayanin tsaron addinan a tehran ya bayyana cewa maganganu na batunci ga addinin musulunci irin wanda macron na faransa yi za su iya jawo rikici da tashin hankali 'yan hamayar siyasar ƙasar tanzania sun yi watsi da sakamakon zaben shugaban ƙasar babbar jam'iyyar adawa ta chadema a ƙasar tanzania a ƙarƙashin jagorancin tundulisu ta sanar da cewa ba za ta aminta da sakamakon zaben da aka sanar ba saboda yana cike da magudi ƙuri'un da aka ƙidaya sun nuna cewa shugaban ƙasar mace john magafuli ne ya shige kan gaban wato jam'iyyar hamayya ɗin shi dai shugaba magafuli yana yin takara ne a zagaye na biyu na zaben shugaban kasa, jam'iyyarsa ta chamacha mafinduzi ko kuma ccm a takaice ta hau kan mulkin tanzania tun da ƙasa ta sami 'yanci a shekara ta 1961 a cikin shekaru biyar na bayanan dai an zargi gwamnatin ƙasar da amfani da ƙarfi akan 'yan hamayyar siyasa shugaban jam'iyyar adawa ta chadema tundu leso ya kirayi magoya bayansa da su yi amfani da hanyoyin ruwan sanyi da nuna kin amincewa da sakamakon zaben sannan kuma ya kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su yi watsi da sakamakon zaben da aka sanar to kuna tare da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran an da cewa ranar 15 ga watan nuwamba ne jagororin kungiyar tawaye ta jabhatu sauriya za su isa birnin khartoum na sudan domin yin bukukuwa na rattaba hannu akai jirgin sulhu da aka yi jaridar sudan ta buga labarin da ke cewa an yi ganawa a tsakanin tawagar gwamnatin sudan a ƙarƙashin jagorancin laftanar janar shamsuddin habashi da kuma jagororin kungiyar ta jabhatu sauriya da kuma tawagar masu shiga tsakani ta kasar sudan ta kudu a ƙarƙashin mai baiwa shugaban ƙasar sudan ta kudin shawara tut kalwak inda aka tattauna lokacin da ya kamata jagororin kungiyar 'yan tawayen su isa birnin khartoum shugaban tawagar masu shiga tsakanin tutukalwak ya ce dukkanin bangarorin za su halarci bikin a nashi gefe shugaban kungiyar tawayan ta jabhatul sauriya dr hadi idris ya bayyana cewa dukkanin bangarorin sun amince da tsayar da ranar 15 ga watan nuwamba a matsayin ranar gudanar da biki a birnin khartoum motocin da kamfanin irin huduro kera ya zuwa yanzu a wannan shekara sun haura 285 mataimakin shugaban zartarwa na kamfanin kera motocin na irin huduro ya sanar da cewa daga watan maris zuwa yanzu kamfanin nasu ya kera motocin da suka kai 285 hamidu muradi ya faɗa a jiya juma'a cewa idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata a bana an sami ƙarin motoci dubu ɗaya da kamfanin ya ƙera da hakan yake a matsayin kaso 28 cikin ɗari hamidu muradi ya ƙada cewa duk da takunkumin da aka ƙaƙaba wa kamfanin nasu na ƙera motoci na tsawon shekaru biyu amma aikinsu bai tsaya ba baya ga kera motoci da kamfanin yake yi yana kuma samar da wasu kayan gyara motocin yarance dai ƙasa ta farko wajen kera motoci a yammacin asiya to ƙarshen labarin duniyar kenan sai kuma a gyara zama domin a saurari shirin nan na tsaftar muhalli wanda dr fatima muhammad muhammad turi za ta gabatar tsabtar muhalli Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo hausa voh daga nan tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni fatima mahmud yadda na faɗa a baya a farkon shirinmu na gurɓataccen abinci yana da matukar muhimmanci a riƙa kula da tsaftar abinci da ake ciki saboda hanyoyin da abinci ke gurɓacewa na da yawa wani abincin yana gurɓacewa ne tun a wajen dafawa wani a lokacin da ake ci ko lokacin wurin da aka ajiye abincin ko kuma wurin ɗaukarsa zuwa wani waje kafin a yi amfani da shi kenan sannan kuma wani abincin yakan gurɓace sakamakon canjin yanayi da dai sauran abubuwan da suke iya haifar da wannan matsalan to dalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu tattauna ne akan e. coli tana da matuƙar mahimmanci sosan gaske saboda tana daga cikin ƙwayoyin cutar da ke iya haifar da annoba na amai da gudawa a al'umma ta rabu kashi biyu akwai mai wa mutum illa da kuma wacce ba ta iya haifar da wata matsala dai wannan bacteria ta E. coli ana iya samun ta ne a cikin kayan cikin mutum ko dabba tana fitowa waje ne ta hanyar bayan gida bayan gidan mutum ko na dabba kenan idan aka yi rashin sa'a ya haɗu da shi wannan bayan gidan idan aka yi rashin sa'a kenan ya haɗu da abinci to abinci mutum ya ci to zai iya fuskantar matsaloli sosai irin su amai da gudawa wani lokaci gudawan ma akan samu haka irin mai jini kenan ciwon ciki mai tsanani a wani lokacin ma yakan iya taba koda idan aka samu hemolytic uremic syndrome kenan sakamakon dusa jijiyoyin da ke samar da jini a cikin jikin mutum musamman a yara wani lokacin kuma akan samu cewa ta shiga jinin mutum wanda ake cewa bacteremia to ita da wannan bacteremia tana da matsala sosai musamman ga mata masu ciki wani bincike da aka gudanar a shekarar da goma sha hudu wanda journal din clinical microbiology and infection ta wallafa ta nuna cewa ita e. coli din tana iya shiga mutum hanyar jikin mutum ta mafita fitsari kenan ga mai ciki kuwa zai iya jefa kanta da kuma jaririnta cikin hatsari ana iya samun cutar e. coli ta hanyar cin abinci irin su kayan marmari ganyayyaki abinci da ba a dafa sosai ba irin su nama da madara sannan kuma za mu gani cewa mai dauke da wannan kwayar cuta ta e. coli zai iya sa mashi wanda baya dauke da shi wato lafiyayyen mutum kenan ta hanyar bahaya a wani lokacin kuma akan samu asymptomatic cases wanda wasu mutanen za su gaba ba sa nuna wani alama ta cutar amma still za su iya sawa mutumin da lafiyar sakalau kenan akwai yaushe muna yawan faɗa ya kamata cewa a kula da tsaftar abincin da ake siya a gefen titi ko kuma a gidajen abinci to ita dai alamomin cutar e. coli sun hada da amai din da muka faɗa gudawa ciwon ciki gajiya tashin zuciya da dai sauransu a kwayoyi da yawa da ya kamata mu kare kanmu daga wannan cuta ya kamata a rinka sanin inda za a rinka ajiye abinci misali a ajiye abinci a wurin a cikin fridge kenan saboda wasu kwayoyin cutan saboda temperature din ba sa iya yin wani tasiri a ciki a rinka yawan wanke hannu kafin a dafa abinci ko kuma a ci abinci kenan a daina wanka a kogi ko kuma irin pools haka na swimming wanda mutane da yawa suke yawan amfani da shi ya kamata a kula da tsaftar wuraren da ake ake girki kuma sannan ya kamata a kula da lafiyar dabbar da ake sai da naman ta kafin a yanka ta a ga cewa ba ta da wasu kwayoyin cututtuka musamman wurin wannan aka yanka ta za a iya sama naman cuta kuma mutane suka amfani da shi haka ba tare da sun tsaftace da ya kamata ba ana iya samun matsala kuma ya kamata a kula da ita kanta wurin tsaftace a kula da tsaftar wurin da ake sai da nama yana da matuƙar mahimmanci cewa masana'antar abinci sun gwada kwayar cutar a cikin abubuwan sai da akwai hukumomi da yawa da aikin su shine idan an kammala abinci ko kuma abin da ake saidawa kafin a ba wa mutane to dole ne a aika musu domin su gwaji ƙungiyar lafiya ta duniya ta samar da hanyoyin gwaji da za a gano irin waɗannan ƙwayoyin cutar kenan masu sauraron mu ganin cewa lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki anan nan tilas zan daga aya sai ku biyo mu shi na gaba don jin ƙarin wasu cutukan da ake samu sanadiyan cin gurbataccen abinci yamman za a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni fatima hamud na tsara na gabatar da shirin nake cewa a huta lafiya sai allah ya sake haɗa mu a wani sabon shirin na tsaftar muhalli wasu alaikum rahmatullah ma saurare yanzu kuma ga shirin nan da kiɗe-kiɗen iraniyawa ta da aminu ibrahim kyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahirrahmanirrahim Rahmanir Rahim. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Wanda ya kawo muku wakoki da kiɗe-kiɗe na Iraniyawa daban-daban domin shaɗantarwa. To da yake muna cikin ranakun zagayowar haihuwar manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi da alayensa ne a yau shirin namu zai da kawo muku waƙoƙin yabo ne da mawaƙan ƙasa Iran suka yi wa fiyayen halitta Annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da alayensa. To yanzu kuma sai a saurari waƙar nan ta Usman Muhammad Farast. Da fatan za a gyara zama domin a saurari waƙa a bakin mai ita. شستم دهن به مشک و گلاب هزار مرتبه شستن دهن به مشک و گلاب هنوز نام تو بردن کمال بیادبی گر نبود گر نبود پرده صفات محمد گر نبود پرده صفات محمد خلق بسوزد زنور ذات محمد ساخته چون زر ناب ناصر مصر پرتبین پرتبین اکسیر التفاد محمد مستی او مستی او از شراب ساقی باقی مستی باقی ز باقیات محمد سایه آن جابون سایه آن جابون چه آفتاب حقیقت تاف ایان از همه جهات محمد من کیم من کیم که در سخنوری زنم دم اعجاز آجزم از شرح معجزات محمد در صف ایجاب در صف ایجاب وقت سولت اعدا کو اجل ماند از ثبات محمد کوه خجل ماند از ثبات محمد kun saurari usman muhammad faras kenan a cikin wakar bege da ya yi mana ta yaban manzo tsiya da aminci su tabbata gare shi da alayensa tsarkaka da fatan kun nishadantu kuma ta ƙayatar da ku kuma anan zamu jaran zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu da sabuwar wakar amma kafin nan ana iya ci gaba da biyar shirye-shiryenmu a shafin mu na gizo wato www.hausatv1.ng yanzu sai a gyara zama domin a saurari takaitattun labarai mabiya tsaron addini a iran sun yi tir da maganganun batunci ga addinin musulunci da shugaban ƙasar faransa ya yi a wani taron manema labaru da shugabannin tsaron addinan suka yi a nan tehran a yau asabar da suka hada da kiristoci mabiya addinin zorosta da kuma yahudawa sun nuna kin su da cin zarafin duk wani abu da addinai suke girmamawa a ƙarƙashin fakewa da sunan 'yancin tofa albarkacin baki har ila yau shugabannin tsaron addinan sun yi kira da a rika girmama juna sannan kuma suka bayyana cewa 'yancin tofa albarkacin baki baya nufin cin zarafin wasu wani sashe na bayanin tsaron addinan a tehran ya bayyana cewa maganganu na batunci ga addinin musulunci irin wanda macron na faransa ya yi za su iya jawo rikici da tashin hankali 'yan hamayar siyasar ƙasar tanzania sun yi watsi da sakamakon zaben shugaban ƙasar Babban jam'iyyar adawa ta chadema a ƙasar tanzania a ƙarƙashin jagorancin tundulisu ta sanar da cewa ba za ta aminta da sakamakon zaben da aka sanar ba saboda yana cike da magudi. ƙuri'un da aka ƙidaya sun nuna cewa shugaban ƙasar mace john magafuli ne ya shige kan gaban wato jam'iyyar hamayya ɗin shi dai shugaba magafuli yana yin takara ne a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa jam'iyyarsa ta ca mafinduzi ko kuma ccm a takaice ta hau kan mulkin tanzania tun da ƙasar ta sami 'yanci a shekara ta 1961 da haka muka zo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng www.hausatv1.ng/radio mu ne lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu